الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki da ya sake haɗuwar fuskokinmu a wannan yammaci mai tara albarka yammaci na asabar wanda yake shine yammaci na 24 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1434 bayan hijira kenan kuma goma sha bakwai ga watan takwas shekara ta 2013 biyu. kuma da izinin ta haka wannan ne za mu rufe karatu wannan daura da ta ɗauki tsawon mako guda akan karanta abin da ya shafi aƙida muna fata Allah ta'ala ya amfana da mu darussan da muka karanta a cikin wannan daura littafin da muke tsaka da karanta shi ne littafin lum'atul itiqad alhadi ila sabil rashad da ibnu qudama al-maqdisi Allah ta'ala ta yasa a shekara ta 620 Allah ta'ala ya kuɗe shi da gafara ya amshe shi a wannan babi ma da yana zayyana mana abubuwan da suke ghaibiyat ne da ya zama wajibi ka sallama tunda Allah ta'ala ya bada labari ko manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bada labari a darasin mu na yau za mu tashi ne kan abin da ya shafi alkiyama kai tsaye tunda tun darasin shekaran jiya da na jiya da wanda yana fito ne kan alkiyama jiya aka magana kan kabari ko karatunmu da karshe karshe tsaya kan kabari mana yake cewa wal ba'fu ba'da al mauti haqqun wa zalika hina yanfuqu israfilu alayhi salatu bisu fa min al ajdasi ila rabbihim yansilun mana yake cewa wal ba'fu ba'da al mauti kuma tashi bayan mutuwa haqqun wannan al'amari ne da yake gaskiya tabbas zahir duk wanda ya mutu to za a tashi shi ranar tashi alkiyama wannan tashin gaske ne akwai shi kuma za a yi wannan tashin ne wa zalika wannan ko yana kasancewa ne hina yanfahu israfil fi sur a lokacin da malaika israfil zai yi busa a cikin kaho shine asur kaho ne babban kaho da Allah madaukin sarki kaɗai ne ya san girman mala'ika israfil ya sanya wannan kaho a baki ya daga kai yana sauraron umarni daga wurin Allah ta'ala ya ba shi umarnin ya busa in ya busa shi kenan fa izahum kawai kwatsam sai ga mutane domin idza ce alfutadiya fa izahum sai ga mutane min al daga cikin kabarburka ila rabbi zuwa ga ubangijin su yan suna gaggawa aga wannan yana bana bayani akan bayan an mutu za a tashi kuma aƙida ta bayan an mutu za a tashi aƙida ce da tana cikin manya-manyan aƙidin da kafirai ba su yarda da ita ba hayatun thumma mautun thumma nashrun hadithu khurafatin ya umma ma'badi haka wani fada yace a rayu sannan a mutu sannan a sake tashi kai wannan labarin gizar koki ne kawai bai da wannan ba ayoyi sun yi magana sosai da sosai akan in an mutu za a tashi kuma abin ya gwara kan arna ba sai da an mutu za a tashi har wani da dabba ta mutu ta zagonye ya je ya ɗebo abin nan rugugubabbiyar abin da ya diddige din ya zo ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi idan an mutu an zama haka ne za a tashi kaga yana bayyana cewa bai idan an mutu za a tashi Allah ta'ala ya ce wa darba lana masalan wa nasiya khalqa ya buga mana misali ya manta tarihin yadda aka halice shi qal yace man yuhil idham wa zai rayar da kasusuwa wa hiya ramim a lokacin da kashin ya rididdige qul kace yuhiha zai rayar da ita ne allazi ansha'aha awwal marra wanda ya kage halitta ta tun fari ai a yanzu akwai gugubu gugubunta a lokacin an yi dabban ne fa lokacin da babu ita babu wani kugubi da aka numfasar to balle kuma in za a ce ma akwai samfur kenan nasu Allah salamatu lafiya manya-manyan dalilai da an na suke magana a kan shi wanda ba su yadda da an tashi ba shi ne ina iyayensa da suka mutu in dai da gaske ne in an mutu za a tashi to a tayan musu da kakanninsu su su yanzu ka babu irin hanyoyin da ba su ba domin su inkarin mutuwa kuma abin mamaki wannan aƙidar za ga har yanzu da garge magana garge tsamanin ko kufaru makata ne a'a ba wai kufaru makata ne kaɗai ba akwai kafare a ƙasar a duk wani wanda bai yarda da musulunci ba ba lalle ne ya da cewa kai hatta wani da yake da sunan musulunci kun bai tona da ke ko yake da suna na musulunci to amma ya kunkudu wasu muna na akidu da ya zurfi a ciki yana ganin in an mutu ba za a tashi ba ba wajen gaji ce daga duniya sai kaduna Allah salamatu lafiya raka in an mutu za a tashi kuma kowa za a bashi sakamakon aikin da yi a nan duniya ba wai a can lahira za a yi aikin ba a'a a nan duniya ake aikin a can ake ba da sakamako rakar ke tsammanin ka ga ai da sauran lokaci idan an je can ka karasa aikin babu wani aiki da za a karasa a can a nan za ka yi aiki a can za ka zikir ba ina ba ta mun gano wannan da ke kuma ubangiji subhanahu wata'ala dan ka bance hikimarsa ya ba da misalai masu tarin yau a cikin qur'ani na bayan an mutu za a tashi kuma ya kawo kisoshi a cikin suratul baqara wurare da dama da suka nuna an mutu kuma an tashi a ga wuri na farko dai a cikin suratul baqara lokacin da mutanen Allah Musa suke magana Allah ta'ala ya ce wa qala Musa suka ce abin nan wa qalu lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan mata حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وإذ قلت يا موسى لن نؤمن لك cikin lokacin da goce ya Musa ba za mu taɓa imani da kai ba hatta nara Allah sai mun ga Allah a bayyane a uf billahi ko kuma hatta nara Allah sun faɗi wannan maganin ne a fili ba waya koyi ba sai Allah ta'ala ya ce wa wa bunna hatta Allah fa sa'iqa sai mutuwa ta danke ku wato ta zuru gana kallo babu yadda kuka iya abin da ya nuna cewar as-sa'iq yana nufin mutuwa sai Allah ta'ala ce summa ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkur sannan muka tayar da ku bayan mutuwar da kuka yi kuma ga ne ma'anar al-ba'ath Allah ta'ala ya tabbatar da sun mutu kuma ya tayar da su bayan mutuwar da suka yi hakan nan kissar baqara din da Allah ta'ala ya ce fa qul nadribu bi ba'dihha sai muka ce ku ɗauki wannan dabbar saniyar ku ɗauki sashi na jikinta ku ɗauki wannan mamacin suna dukan shi kuma sai ya miƙe ya ce wani ne ya kashe shi dama ana ta dama ne wa ya kashe shi aka ajiye gawa ba abin ta ba suka ji wurin annabi Musa ya musu bayani ya ce ku yanka saniyar Allah ta'ala ce kazalika yuhyi Allahu al-mauta haka Allah yake rayar da matattu gani sai nuna kenan ya mutu kazalika yuhyi Allahu mauta wa kuma ayati la'allakum taqilun wuri ne kenan wuri na biyu wuri na uku a cikin surar shine alam tara ladina allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum alam tara ila allazina kharaju min diyarihim shin ba ga waɗannan ba waɗanda suka fito daga gidajen su sun fito daga gidajen su ne fa wurin ulufun dubin dubata ne ba wai dubu ɗaya ko dubu biyu bane sun gudu ne da kayayyakin su riki riki hazar maut don gudun mutuwa tsoron mutuwa fa qala lahum Allah mutu sai Allah ya ce su mutu suka kuma mutu fa qala lahum Allah mutu kuma aya musanna Allah ya rayar da su ayi sun mutu kuma sai ya su wuri na hudu shine aukal ladzi marra ala qaryatin wa hiya ghawiyatun ala fa sai Allah ta'ala ya tayar da shi kaga kuma ba'asahu sai Allah ta'ala ya tayar da shi wuri ne kenan wuri na hudu kenan wuri na biyar shine jakin shi mutumin da Allah ta'ala ya ba mu kisar jakin shi kuma ko shi da aka tashi yana kallon jakin kasosuwan suna harhaɗewa abincin shi kuma gashi nan lamme ta sanna ko ɗanɗano bai canza ba ko ɗanɗano ruwan yadda shekara ɗari yadda ruwan yake ji haka yake akwai na firit ake da shi a waɗannan 'yan awanin akhira ɗin da za a ce ya ake abu shekara ɗari ko tarihin firit ma shekara ɗari ba ya gaga za a bayan kenan wuri ne kenan wuri na biyar wuri na shida kisar annabi ibrahim ibrahim إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى ba la bala walakin بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سائر قال أنا الله عزيز الحكيم أقول duk waɗannan ba an mutu an tashi shi annabi ibrahim ya ke samu tsuntsaye in ينكسو samu tsuntsaye yanka su in ya yanka أبو ya cakuɗa iri bawai zakaru hudu ba sun su daban-daban daban iri kaza ko ka ce kaza da zabuwa da agwagwa da kaza da kaza sannan a yanka su a cakuɗa nama a yi komai da komai a hargitsa sannan ya zo ya yi tsibi-tsibi in bayan ya cakuɗa nama sai ya zo ya ɗebo danki guda danki na biyu danki na uku danki na hudu kullum da ke ko sannan sai ya kira ya ce zakara sai ga din naman zakaran da ke jikin waɗannan duk ya fito ya zo ya haɗi wannan duk ya riga ya faru to kuma aka mai mutum zai yi musu in an mutu ba za a tashi ba bayan gashi nan duk shekara kuma yana mai mituwa zai ga rana ta bushe ta zama kakau kullum da ke ko da zarar an yi ruwan sama sai kuma ga ta fasu sai ga tsirrai sun fito ka dalilai akan an mutu za a tashi dalilai ne masu tarin yau sama da yake cewa wa zalika wal ba'th ba'da maut haqq tashi bayan mutuwa wannan abin gaskiya ne wa zalika kuma wannan zai kasance ne hina yanfaqu israfil lokacin da mala'ika israfil zai yi busa busa ta nawa busa ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku na farko dai kaga akwai busa ta farko ita ya kira nafhatul fasa busa ta firgici yadda kowa zai dumauci nasallahu salamatu wa lafiya. Allah ta'ala yake cewa wa yawma yunfakhu fi suri fa fazi'a man samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah wa kullun a atahu dakhil kowannen su zai je ma Allah a kaskance a gurbani kaga wannan ita ce nafhatul faza busa ta firgita sai busa ta biyu ita ce nafhatul sa'i busa ta mutuwa kuma idan ake wannan busar kowa zai mutu sai wanda Allah ta'ala ya tsami kamar yadda ya faɗa busa ma ta farko din ta alfaza din sai wanda Allah ta'ala ya ga daman su kuma ba za su firgita ba Allah ta'ala yake cewa wani fiqa fi sori فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ونفخ في الصور سمي بوساء أتكين قبو فصعق سي متي من في السماوات تأبن دكي سمي بكو ومن في الأرض تأبن دكي قصي بكو إلا من شاء الله سي كوي أبن دا الله يسو يقدا من دا وزي متبع ونلوك شيني بزي متبع أقوانا بوساء تأتي تمين ta biyu kenan busar da za a yi ta kowa ya mace sai kuma busar da za a yi ta kowa ya tashi Allah ta'ala yake cewa kuma nufiqa fi ukhra fa idhahum qiyamun yanzurun wa sharaqat al-ardu bi nuri rabbiha kuma nufiqa fi ukhra sai mai wata busar ta daban a cikin kawan fa idhahum qiyamun yanzurun ko sai ga mutane a tsaye suna kallo ina za su yi don wani iya da za a tashin don wani bai da za a tashin ba kowa za a ganshi a tashi dan bai da ba za a tashi ba Allah kuma ba zai ki tashin shi ba ku gano dan shi bai dan an mutu za a tashi ba ranar kiyama Allah zai tayar da shi dan ya shiga wuta ido na gani ido Allah ta'ala ya sauki Allah sani warka dole a tashi a yi ma wannan rana tattali mutum ya tashi tsaye yi ma wannan rana tattali tafiya za ka yi daga nan garin mina zuwa kwantagora ko zuwa kano ko zuwa lagos ko tafiya ta yi nisa zuwa yamai ko zuwa zangar ka ga kayan da kake tafiya niki niki za ka lissafa za ka yi kwana uku a can ka ga duk suturan da za ka lissafa za ka lissafa suturu da za ka tafi da su za ka lissafa guziri da za ka rike hannu duk za ka lissafa su waɗannan tafiyar kenan to balle wannan babbar tafiya zuwa rahira kuma wacce ike ba makawa tafiya yamme za ka iya ɗagawa ka ce ka fasa tafiya lega za ka iya ɗagawa ka ce a cire sunanka ai ka ba da kuɗi ka ce wani ya hau kujerar ko ba ka yake ba amma tafiya a lahira ko mutum ya yadda ko mutum bai yadda ba ko ya shirya ko bai shirya ba ko yana da guziri ko bai da guziri ko ya daga ko bai daga ba ko ya so ko bai so ba duk lokaci za a tafi ne saboda kware tsaya ya samun mata guziri kuma mun karanta alamomin tashi alkiyama tun kafin haihuwar mu mun karanta wasu alamomin masu bayyana bayyanan manzalar sallama alama ce ta wuce in shiqaqul qamar alama ce ta wuce nau kenan biyu wannan ranar da za ta fito daga wannan ranar da wannan wutar da za fito daga hijaz ta bayyana abubuwa da dama sun bayyana da wanda kuma muke cikin su kullum muna ganin su alqatal qatal alharaj yaƙe yaƙe libya ta ɗauki wuta syria ta ɗauki wuta ga masar ta ɗauki ciki ciki har ya kai wata goma ta wuce wata ta masallah salama da lafiya ka ga yaƙe yaƙe har ma yanzu ya ma duk wasu alamomi na alƙiyama za su yi suna ta bayyana saboda dole ne mutum ya tahi tsaye ya yi kyakkyawan guzuri zuwa wannan rana da zara an busa ƙaho kawai kowa zai mace Allah ta'ala ya ce fa idahum kawai sai ga bayi min al daga cikin kabarruka ila rabbi zuwa ga su yansu suna gaggawa kowa yana gaggawa ya kai ga Allah subhanahu ta'ala da wanda iya da za a tashi da wanda bai da za a tashi kowa yana gaggawa قال رحمه الله ويشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتطاير وتطاير وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ما ليتي ويؤشر الناس سيكما أتار متاني بايان أنتاشي شيني البعث كينا أن نشرك مشيني أتارو sai a tara mutane yau alkiyama a ranar alkiyama za a tara su ne hufatan huntayi shine ko takalmi babu a kafa shine huntu ko daga kilomita ɗaya ko mita hamsin ne gaga mutum ba takalmi ka ce lafiya to haka kowa zai tashi hufat domin hufat jami ne na hafi mara takalmi haka kowa zai tashi sifa ta farko kenan sifa ta biyu oratan tsirara ba mai sutura a ciki kwata-kwata farkon wanda za a tufatar shi ne annabi ibrahim alaihi salatu buhman ba mai ko kyalle a jiki shine buhman oratan tsirara buhman ba mai komai a jiki gurlan nan barko gurlan da loba ko kaci ya babu hufatan da takalmi oratan tsirara hurlan ko kaci ya babu kowa da loba shi kamar yadda mutum ya san ya zo duniya haka a duniya ika aga mai kaciya to haka na ranar alkiyama haka zai tashi shine ma'ana gullan ko kaciya ba su da shi buhman ba mai sutura a ciki ko kara ko kyalle babu fa yaqifuna fi mawqif alqiyama sai su tsaya a matsaya na ranar alkiyama la ilaha illallah ya za ka ga wannan ido wasu a wannan ranar suna cikin kwanciyar hankali la yahzunhum al-fazaw al-akbar wa tatalaqahum al-mala'ika wannan tashin hankalin kwata kwata baya burgita su hankalin su a kwance ya alaka sanya mu cikin su amma wani fa zufa ta yi zufa wani zufa shi gumi da ya tsatsafo mashi ya kawo mashi gwiwa mana ya zama ruwa kenan ya zo mashi gwiwa wani ya zo mashi cibi wani gumin ya zo mashi kirji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an kusa aka ce gumi ya zama mutum kirji yana neman ya shanye shi ya ake ci? Tashi hankali ya kai tashi hankali a lokacin yan aljanna suna fatan a zo a yi hisabi dan aljanna ya san ya wuce aljanna yan wuta suna cewa ubangiji ya zo hisabi dan wuta ma ya san ya wuce dan yana tsammanin kamar idan aka rabu zai samu so to amma wa zai je yi ma Allah bayani wa zai je yi ma Allah magana kowa ta kanshi a ɗunguma a jerin annabi adam ya ce ina a ɗunguma a jerin annabi nuhu ya ce ina har zuwa ga sahibul maqam mahmud sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam isa ya ce hatta yashba fihi nabiyuna har annabin annabin tsira annabin rahama farin jakada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta yashba fihim har ya musu ceto nabiyuna wanda zai ce dan shine annabinmu annabin namu kuma shine muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi da aka ce muhammad shine wanda ake yabo don kaga hammada yuhammidu muhammad wanda ake yaban ka lura ke ku muhammad wanda ake yaban shi wanda yake musulmai sun yi kuma suna yi arna da karan kan sun faɗi cewar wanda zai zo ya gyara duniyar nan ta gyaru ba wai majalisar ɗinkin duniya ko wani abu nan ba shine wannan mutumin da aka karanta a history wanda ya fito daga jaziratul arab din shine ko wanda zai iya daidaita haka duniyar nan shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama waɗannan rikakku a duniyar falsafa sun tabbatar da wannan wanda yake ba ruwansu da abin da ya shafi addini sallallahu alaihi wa alihi wasallama to har sai shine zai zo zai je gaban Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin zai yi sujjada annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace a lokacin za a sanar da shi kalmomin da zai yi ma Allah ta'ala magana da su ka san ranar alkiyama tunaninka ya wuce duk tunanin yadda kake ji da alkiyama rana ce ba karamar rana ba rana ce ta tashin hankali ba karamar rana ba ce ba rana ce da mutum zai ce ka je ka yi duk abin da za ka yi ya ɗaure maka gindi ba wallahi ba haka ba tashin hankalin rana ba karamar tashin hankali ba wannan shi ne ceto na farko da babu wanda zai ke da shi daman kujerar wannan cetan kwaya ɗaya ce shi asa an yaba asa ka rabuka maƙaman Mahmudan. shi ne wannan matsayi ne da kowa yake maraba da shi ya ce to ku roƙa mu Allah Allah ya sanya in zama ni in zama ni ke da wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba karamin matsayi bane duk annabawa duk manzanni duk halittun Allah ba wanda ke da wannan matsayin kwaya ɗaya tallin tal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ceto na farko wanda ke shi kada yake da shi nan duk wani wanda za a ce za a yi bypass da shi za a ɗibe shi a riga mai ɗaukar mutane dubu goma dubu ashirin dubu ɗari dubu saba'in duk wannan bypass za a yi da mutum zuwa jahannama kawai Allah ta'ala ya sauke ba zuwa gidan aljanna wallahi al'amarin lahira ba karamin al'amari ba ne sirati za mu zo mai magana a kai rasulullah yake cewa ba mai magana a wannan lokaci sai annabawa su kadai suke da magana su ma mata suke Allahumma sallin sallin su kadai suke da magana a kuma magana da za su faɗa ta ke ya Allah Allah ka tsere da mu Allah ka tsere da mu wallahi al'amarin alkiyama ba karamin al'amari ba Allah ta'ala ya ce inna zarzalata sa'ati shay'un azim abu ne mai girman gaske tunda Allah ta'ala ya kira shi da shay'un ya kira shi da azim ba karamin abu ne yawma tarawnaha tazhalu كل a أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى sukara هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد رانا فدا ماشي mai shayarwa ka duba ga lokacin da mace take shayar da ta ba yana cikin lokacin da take matakar ƙaunarsa amma wani lokaci za ta fike shi ta yadda shi ranar da mace za ta gurfana ta haihu wai ciki bai tsayuwa ba alƙiyama ba a girki girgiza ta bane mana za a ga mutane sukara sukara suna tafiya suna layi kamar sun yi marisa ta cikin kashe wallahi ba haka wa mu bi sukara ba ma suke yi ba hankalin suna cikin hankalin su walakin na azabar Allah shadid sai dai azabar Allah mai tsananin gaske ce ina fatan fahimci wannan da ke ƙofofin alkhairi ayyuka na alkhairi da mutum ya yi ya gwada ya ga kuma ya yi cikin watan ramadan yau kwanan mu nawa da rabuwa da ramadan abin dudu kwana goma sha shida ne to amma sai wani ya koma gidan jiya a shariyar ya koma ciki ashe kuma ya san zai iya bari tunda da ramadan ya zo ya bari din alhamdulillah ciyarwa da ba wai ciyarwa sai cikin watan ramadan kadai ba tufatarwa ba sai cikin watan ramadan kadai ba duk wasu ayyuka na alkhairi ramadan makaranta ne in kana ganin ba za ka iya duka ba sai ka idan daman abin nan ah, masara kake cewa buhu goma goma kullum a cikin ramadana cikin kwana talatin ɗin nan buhu goma goma ina laifi wajen ramadana ka koma buhu biyar biyar kuma ito yana da kyau kuma na ayyukan alkhairi ne mutum ya ɗora a kai amma za ka kiyamu laili din da tahajjud ɗin da kiyamu laili din ana cewa an kammala shi kenan wanda yake babu kwabo a cikin kiyamu laili da zai mala yace wa hasibuhum Allah tabaaraka wa ta'ala sai Allah mai gina doka yayi musu hisabi la ilaha illallah shi zai musu hisab idan aka ce alhisab kuma shine lissafi shine al'adab kenan an ce kuma hisab a wannan yaran shine a lissafa ma kowa ayyukan da yayi yayi istighfari yayi salatu annabi yayi hailala yayi takbir ya karanta qur'ani yayi qiyamul layli yayi shafa'i da wutur yayi sallar walha ya je makaranta yayi aiki da abin da aka karanta duk za a lissafa su yayi ashariya iyayen sun ce ya miƙe ya zauna sun ce ya zauna ya miƙe ina ba ta mun fahimci wannan da ke ko yayi a shari'a ya tona mudu ya toye abin awo ya yi rubuta ciki akan albashin wasu shekarar su goma da mutuwa amma kullum yana ci ya karbi takardun wani da kadun wani akan zai nema masa aiki ashe an samu aikin shi kadai yake zaune akan kuɗaɗen duk za a lissafa mai su musu Allah salamatu wa lafiya wa sabul mawazin sai kuma a kakkafi ma'aunai dan idan an lissafa abu kaza ƙwaya kaza abu kaza ƙwaya kaza sai kuma a zo a shi shi akan mizani ina fata mun gano wannan da kyau sai a zo a dora shi akan mizani za a ɗora aikin da mutum ya a akan mizani abu na kenan na na ɗaya sai kuma a ɗora takardar da aka rubuta aikin no kenan biyu sai kuma a ɗauki shi wanda ya yi aikin shi ma a ɗora shi a kai no kenan uku ɗauki da za a auna mutum Wani ya sallama za ka iya ganin mutum a duniya hin amarin lahira bai kai fuffucin sauro nauyi akan bizani wallahi al'amarin lahira al'amari ne asib mai girman gaske na faɗa mana ina ƙara faɗa mana shi aiki na ƙwarai ne yake da sharadi sai sharaɗinsa ya zama na Allah da manzo ne suka saka shar'i na biyu ya zama na kayi domin Allah shar'i na uku ya zama na kayi yadda aka ce ba zai ke ba amma shi mummuna aiki shar'i ne yake da shi eh kawai shi mummuna aiki mummuna aiki ne kawai to ashe ka kofofin sun fi yawa a billah daga duk mutum ta hitsi al'amarin lahira ba karamin al'amari ba ne mala ya ce wa tun sharu wawe sai kuma a rarrabar da littafai littafan da aka rubuta ma kowa aikinsa wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi kowanne za a bashi littafinsa wata tsayar sahaiful amal za a sassako da za a mimiko da sahaiful amal sahaif ta na ayyuka za a aiko da su za a miko su ilal aiman wasu su karɓa ta dama Allah ya sanya mu daga cikin su wasu shama'il wasu kuma su karɓa ta hagu Allah ta'ala ya sauke Allah ya sani aikin mutum ba da yayi shi ba za a yi zai bude ne kawai ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba shi shi zai bude ya karanta ya karanta qur'ani sau kaza ga inda ya karanta komai yana lissafa gaba daya ba da ma'i musu wazirin musu shi da yake ya riga ya san mai yi ka san mutum ya fi kowa ya fi kowa san ya fi kowa sanin kansa ina mata saboda ka ya san duk abin da yi da wani yi a lungu da wani yi kaza da wani yi kaza al'amarin lahira fa al'amari ne mai girman gaske yawma tubulu sara'ir ranar tunan asiri fa Allah karba mana asiri duniya da lahira amma ka joni yana cewa da su ji kunya a duniya har sun ji kunya a lahira wallahi ya jahilci mai cikin lahira al'amarin lahira al'amari ne azim al'amari ne mai girman gaske al'amari ne da mutum ya kamata ya tashi tsaye domin ƙarin numfashi ɗaya numfashi na minti ɗaya na minti biyu da ka samu ɗoriya a kan shi wallahi ba karamin alkhairi bane daga cikin alkhairan sa fa da uba in suka mutu lokaci guda sai uba ya mutu bayan minti ɗaya ɗaya rasu ɗaya zai ci gadon uba fa ko kuma ɗaya ya mutu nan take bayan minti ɗaya uba ya uba ya mutu zai ci gadon fa saboda me saboda ya samu tazaran numfashi kun gane wannan da ke ko ashe da ubangiji subhanahu wataala ya tsawaita rayuwarka har zuwa yanzu nan wallahi ba kalman gata yi maka ba don lokaci ne zaka yi salati annabi zaka yi istighfari zaka karanta qur'ani zaka karanta hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama zaka yi kaza zaka yi kaza zaka yi kaza amma mutum sai ga idan yana aiki alkhairi kuma yana kan wuta amma wucewa ya zo yi bai ga ana kira sai minti talatin minti arba'in ana yi shi wanda ke bai zo ma da niyyata ba to ina ga ya zo da niyyata kuma قال رحمه الله sai malam ya kawo aya ba tare da ya ce kala Allah ta'ala ba ce fa amma man utiya kitabahu bi yamini amma duk wanda aka bashi littafinsa littafinsa ta hannun dama fa sawfa to wannan da sannu a hankali yuhasabu za a mai hisabi hisaban hisabin da yake yasiran mai saukin gaske kuna ji da ke ko za a mai hisabi hisabin da yake mai saukin gaske shine Aisha ta tambaya Rasulullah ya hisabin yasira yake dan duk wanda aka ce da shi ya aikata to waye za a yi mai hisabi ya tsira shine Allah ta'ala ya ce ya kawo mai da bawansa ya ce amman kayi wuri kaza wuri kaza kayi kaza wuri kaza ya ce kayi kaza wuri kaza kayi kaza cikin mutum ya ɗori ruwa Allah ya ce kamar yadda na rufa ma asiri a duniya na rufa ma asiri a lahira kaga an Allah ya nuna ma ya ka sami yaqini akan ya san abin da kai amma kuma tsakaninka da shi ne wa yanqalibu sai ga ya koma ila ahlihi zuwa ga iyalansa masruran yana mai farin ciki yana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah nan fa za ga araba raba sakamakon jaraba ba wani ita ciya ba a bashi ba alhalin ya sahi cikin ni aljihun wanda eh ka zo da ke ga dai abin nan ne bai kokari a ciki ba ko ga yana ta cewa malami ya ka da shi malam wanda malami ya ka da kai kai kadai ne ka faɗi inda aka ce mutum goma sun ci ai ga ga na ashe sun yi kokari ne to kana ta ce malami haka da kai malami bai san ka malami duk wata dabara ya dama sai din da suka wuce sun ci sosai dama sai din sai yana ganin ba za su ci ba ya kashe dare yi karatu ya roki Allah zai ci ya tsaya yana ta zai jaraba gobe ba shi da not not ma ba wai textbook ba ya tsaya yana ta wani abin wallahi samarin mu samarin mu kai ka tsan me za a yi samari sun tsaya su karatu sai ita cewa wai ana nuna bambanci ba wani bambanci da ake nuna bai tsaya karatu ne kawai mutum ya tsaya karatu samari su tsaya su tayi su yi karatu su yi karatu saboda Allah kawai shi ne za karanta masu ne ka bude ka ce bismillahir rahmanir rahim Allah ta'ala ta yi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq iqra ka karanta da sunan ubangiji bai ce ka karanta abu kaza ba kenan duk abin da za ka karanta karanta da sunan Allah amma sai ga mutum zai rubuta jarabawar karshe ta gama makaranta wai ka ji wai note ba shi da shi wai duk wannan shekarun bai san inda ake zai da textbooks littafan karatun da shi malamin yake kwakwalo bayanai wai shi bai san ma inda ake tsaye balle ya je sai sai ga ya sa wando har zuwa babban yatsa wasu ne yan iskan makaranta shine birgewa ai a makaranta an san su ba wai an san su akan kokari ba fa ya dauko wani mayani ya tusa shi ta nan baya hankici malaka ga kana tafiya makaranta da safe karfe takwas da rabi ka fita wai ga wani yana dawa daga makaranta to ya dawo daga karfe takwas da rabi karfe tara ya dawo makaranta yana mai jayi saboda Allah karfe tara ya dawo karfe nawa ake tashi to amma shi karfe tara ya dawo ya dawo yin mu kuma duk za ga wani yana karewa ne kan ƴaƴanmu na musulmai shi ana zuga shi dan ƙasa tsara dangi shi ai sai ga kama yana wani turo ko yana wani doro wallahi wannan ba shi bane a bashi takarda ranar jarabawa ya kunshe ta sai lafiya ya ce shi ba a bashi bai ta yi cewa ashe an bashi ya daga ya soke talibi Allah ta'ala ya A lahira ba magana koyi takarda ba la ba magana koyi tun tsaye aiki tukuru kawai ya roki Allah muwafaka Allah ta'ala ya ce wa amma man utiya kitabahu ra'a zahari amma duk wanda aka bashi littafin sa ta bayan bayansa to safa ya da ufubura da sani zai kira wahala zai kira shi ya mutu ya lalace wa yasla sa'ira zai konu a wutar da ake rubuta ta ake rubuta ta wutar nan zai konu kullama nabidat luduhum qatalna mutulatan ghayra liyazuqul azab Allah ta'ala ya turo annabawa da manzanni annaba da manzanni sun isa da saƙonni ga abin da Allah yake so ga wanda bai so so ka dole mutum ya kula kaga wannan gaba da malam ya fata ce za a tashi ranar alkiyama fa fatan ko takalmi babu ƙoratin tsirara hurlan da loɓa buhuman ba mai sutura ba mai mayani ba mai hula ba mai tagiya ba mai komai haka za a tashi ga abubuwan da za su faru ranar tashi alkiyama inda yake anan za ka tashi anan sallama yake cewa duk wanda ya yi mutum musulmi bakin ciki Allah ta'ala zai yaye mishi bakin ciki nau'i bayan nau'i na bakin ciki ranar tashin alkiyama wani ba damuwar wani kawai wallahi ba ta wuce naira ɗari biyar ba gaba ɗaya damuwar shi kenan wanda yake sai ka sa katin ɗari biyar ka ke ta duka kai baka san mai ka faɗa ciki ka lura da ke ko wani tashi hankalin shi kawai ka yaye mishi wannan damuwa kuma kullum kada mu dauki taimaka ma addini kadai ya take wa kuɗi ne wani sutura wani yana nan da sutura har san fara kumfana a kasan adaka baya sa su kun fahimci wannan da ke ko sai ya dauko ya ma mabukata da za su sa haka ana samu cikin mata ana samu cikin maza wata ya ganta da hijabi bata san iya adadin su ba na wannan falala ce daga wurin ubangiji sai ka ɗauko ka bai ma wani ka suturta mutane a duniyan nan da fata Allah ta'ala ya suturce ka rana tashi alkiyama قال رحمه الله والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال ومن ثقلت الموازين فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون الله تعالى والميزان شيء مأوني da za a auna ayyuka da shi kamar yadda malam ya faɗa dan ya ce wa tun sabal mawazin za kuma a ajiye ma'aunai shi ma'auni da za a auna aiki da shi lahu kifatan yana da bangare biyu yana da tafuka guda biyu wal lisan kuma yana da harshe a sama tuzanu bihil a'mal da shi ake auna ayyuka shi kuma wannan mizani din ka lura da ke ko karkamanta ba irin mizanin duniya bane wanda yake wannan ma'aunin an sa masara mudu arba'in wannan ma'aunin an sa mudu masara mudu arba'in da ƙarin ƙwaya ɗaya za a samu bambanci ba za a samu bambanci ba amma wannan mizani na ran tashi alkiyama duk abin da yake akwai shi zai auna shi saboda haka ba karamin ma'auni za a zo a kafe shi wa nadau mawazin al qist za mu ma'auni wanda yake na gaskiya babu wani coge babu wani latsi babu komai ba irin ma'auni na duniya ba da ana auna wa mutum sai ya koma ta gefe ko ya rage ko ya kara duk babu don kowanne jama'a in ka sami irin su zaka san ka samu masu auna karfe masu auna karfe za su faɗa maka yadda ake coge a bangaren gashi karfe ne ake aunawa ko zinariya ake aunawa ko me ake auna duk za a ga yadda suke yin cuɗi na ranar tashi alkiyama babu wannan Allah ta'ala ce fa man faqulat mawazinuhu duk wanda aikin shi na alkhairi inawi ya rinjayi mummunan aiki fa ulaika humul muflihun to waɗannan su ne waɗanda suka rabauta kai tsaye kuna shi da kyau duk wanda aka auna aikinsa kyakkyawan aikin ya rinjayi mummunan aikin kai tsaye wannan dan aljanna ne abin da ya kamata mu lura a aikin da aka auna akwai mummuna ko ba mummuna akwai mummuna sai dai wanne ne irin jaya kyakkyawa tunda kyakkyawa ya jaya mummuna kawai dan aljanna ne dai kenan abu na biyu kenan a wannan mummunan babu shirka da inda da akwai shirka kai tsaye da ta bata mummun kyakkyawan lalla inna sharakta la yabqa anna amalu wala takuna min al-khasirin kuna ji da ke ku to duk aka duk wanda aka auna aikinsa ya zama na kyakkyawan aikin yarin da yi mummunan aikin kai tsaye wannan dan aljanna ne dai kenan ubangiji subhanahu wataala ya ce wa mana khaffat mawazinuhu wanda ma'auninsa ya zama shafa shafa bai yi nauyi ba fa ulaika allazina khasiru anfusahum to waɗannan sune waɗanda suke asara kawunansu shi shi ya yayi asara kansa fi jahannama khalidun waɗannan wanda za su dawwama ne a cikin jahannam wannan idan Allah ya zarta musu kenan wannan ji da ke ko duk wanda aka auna aikinsa ya zama na mummunan aiki yarin ja kyakkyawan aiki to amma garba manta akwai kyakkyawan aikin sai dai mummunan ne yarin ja kyakkyawan ya nuna a mummunan duk da yarin ja kyakkyawa a mummunan babu shirka da ba da shirka da ba za a samu kuma kyakkyawa ba ina son mu gane tsakanin shirka da kyakkyawan aiki ba a haɗuwa muddin an samu shirka muddin an rasa kyakkyawan aiki kai tsaye daga Allah ya kiyaye shirka bala'i ce bala'i ce shirka Allah ya tsara al'umma musulmi baki to sai da mana wannan an auna sa mummuna yarin jaye kyakkyawa sai Allah ta'ala ya ce waɗannan fa'ulaka ladina khasiru anfusahum waɗannan sune waɗanda suke asara kawunan su fi jahannama khalidun wadanda za su dawama ne a cikin jahannama na ce mana idan Allah ya zarta musu don wannan alwa'id ne narko ne na azaba kuna ji da kiko idan Allah ta'ala ya zarta musu ya sa sun shiga wutar wannan adalci ya musu ya cika musu daman ya faɗa musu in kuma ya ce ya yafe musu wannan falalai musu mummunan aikinsa yarin da yake kyawan aiki amma a mummunan aikin babu shirka sai Allah ta'ala ya ce a tasake shi zuwa jahannama dan ya je ya bursuna wannan an zarta mishi da abin da aka faɗa ba a zalunce shi ba kullu da ke ko ɗaya kenan idan kuma Allah ta'ala ya ce ya yafe mishi wannan falala ce ta Allah subhanahu wataala ba za a ce Allah ya saba alƙawari ba abinda yan a kenan ba su fahimta ba suka ce ai Allah ya saba alƙawari kenan kuma alhali wannan ba saba alƙawari ne falala ce zartarwa adalci ne walillahi masalul a'ala cewa kai duk wanda ya aikata abu kaza za ka mai duk wanda ya zo latti za ka mai bulala uku kullum da ke ko sai ya zo latti sai ka mai bulala uku ka cika abin da ka bada kuma ka cika ba ka cika sai ya zo latti sai ka ce to kare sake wuce kai mai falala ko mai falala ba kai mai falala amma cewa kai duk wanda ya a hutun nan da ake ciki duk wanda ya haddace izufin tabara za ka ba shi abu kaza sai ya haddace sai baka ba shi ba ka saba kun bai wannan da ke ko to wannan yana cikin abin da sa aka samu bambanci tsakanin ahlus sunna wal jama'a da kuma waɗanda suke zalawa yan bid'a masallallahu salamatu wa lafiya wannan ji da ke ko abu na farko Allah ta'ala ya zartar mishi shigar da shi wuta abu na biyu ko Allah ta'ala ya fi mishi ya ce wuce aljanna dan yana karkashin ya haka Allah ta'ala ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai dai yanzu kai baka sani ba kana cikin waɗanda Allah zai ce su wuce ya yafe musu ko baka ciki kenan ga wannan bayani bai baka lasisi mutum ya je ta aikata mummunan aiki ba ya ce ayo ya gafi ma duna zalika liman ya sha abu na uku idan mutum ya shiga wutar da Allah ta'ala ya ce zai shiga din in ya shiga zai dawoma a ciki har abadan abad ba zai dawoma ba saboda ayat cewa ta yi fa wala allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun ba ce abadan ba inda an ce abadan da ya zai zama dimin da'imin kenan kamar yadda za a darasi zai kasance na Allah cikin daurori sai gabata kuma mun yi irin shi a baya mun yi shi a sunna na Imam al-Barbahari kuma mun yi bayanin a cikin al-Aqidatu Tahawiyya bi kenan da wanda kyakkyawan aikin sa irin jayi mummuna wannan dan aljanna ne kai tsaye da wanda mummuna aikin sa irin kyakkyawa kyakkyawa wannan Allah ta'ala ya ga dama ya zartar mishi in ya ga dama ya fi mishi in ma ya zartar mashi din zai ji bursana ne na waɗannan zurbai da i tunda yana da kyakkyawan aiki sai kuma ya dawo zuwa cikin gidan rahama Allah ta'ala ya raba al'umma musulmi da bursana duniya da lahira sai na kiya wanda aikin sa ya zama daidai wa daida kyakkyawan aikin bai rinjaye mummuna ba mummuna bai rinjaye kyakkyawa ba su ne ake kira 'yan tozalla a kenan ko wa al'arafi rijalun rijalun arifuna kullum bisimahu kuma al'arafi akwai waɗansu mutane rijal mutane ya shafi maza ya shafi mata ba wai rijalun maza ce ba mutane ya shafi maza ya shafi mata ya rufu da kullum da simahun suna gane kowa da alamansu suna gane yan aljanna da alamansu suna gane yan wuta da alamansu idan aka karkatar da su suna wannan wuri zafin jahannama yana bugu musu dadin aljanna kuma yana bugu musu saboda idan suna kallon yan aljanna ba za su so kuma su koma su kallaci yan wuta ba sai Allah ta'ala ya ce wa idan surifat absaruhum kuma idan aka karkatar da gannansu dan ba za su so su juya da karan kansu ba idan surifat absaruhum tilqa ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin kuma idan aka karkatar da su zuwa ga yan wuta su ce ya Allah karka sanya mu tare da mutanen da suke asalmi amma aljanna lam yadkhuluha wa hum yatma'un ba su shige ta ba tukunna amma suna fata sai nuna ƙarshen al'amarin su dai aljanna ce don ka Allah ya tsare mu da al'arafu din ai rahama ta ubangiji ce ko ya Allah rahama ka muke bukata aljanna kai tsaye قال رحمه الله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبارقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا قال رحمه الله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض كما ينا تبتوا غا النبي من الله صلى الله تعالى عليه وسلم حوض تبكي في القيامة أرانا تشعر القيامة أكون تبكي wani wurin da ake gangarawa a sha ruwa ma'uhu ruwan da ke cikin wannan tafki din a shaddu bayawan min laban ya fi nono tsananin fari fari ne kar ya fi nono fari na wannan ruwa ɗin wa ahala min al'asal kuma ya fi zuma daɗi wa bari uku kofi ɗin da za a dinga ɗauka ana sha adadin nujumi sama adadin taurarin da ke sama ne ba ƙaramin taurari suke sama ba manya-manyan kawai kake gani sama-sama man shariba shar sharbatan duk wanda ya sha wannan ruwa sha ɗaya lam yadma ba'daha abadan ba zai sake jin kishirwa ba har abada Allah ka sanya mu cikin sa Allah ka sanya mu cikin sa wannan ba karamin falala bace da Allah madaukakin sarki yayi ma wannan annabi yace ina can ina jurin ku a hawa ina can ina jurin ku ya Allah ka sanya mu rika cikin sa yace za a kawo mu waɗansu mutane za su zo zan ce ku taho ku taho sai mala'iku su tatse su to sun canza addinin da kabin musu duk wanda ya yi akan a malam ba zai sha wannan ruwan ba wannan ya ishi bid'a ta zama bala'i kadai a hana mashi shan wannan ruwa duk dan bid'a ba zai sha wannan ruwan ba saboda shi dan bid'a fa baya jin abin da yake yi fa sabo ne bambancin sabo kenan da bid'a fa shi mai sabo yana yana cewa ku roƙa mana Allah zaka je yana cewa wallahi shi ma ba da salon shi yake yi ɗaya kenan ko in zai gaga ya koma ya shiga bayan lahu ko ya je rafin kogi haka yashin kogi ko dai bayan sabara duk dai na zai kada mandularsa za ga ba wai a bayan jama'a yake yi ba kullum da ke ko duk mai sabo za ga yana kokarin koyewa ashe wannan ya ya zama sabo amma shi mai bid'a ji yake ba ibada yake yi kullum da kun fahimci sharri bid'a kenan ko shi ji yake ibada yake saboda ka yana fatan mai mutu a kai a billahi shi ya ce sai an yi ko shi kenan hujja sai an yi wannan duk ba hujja ba daga wannan ya ishi bidiya ta zama bala'i ya zama da duk mai ta duk wanda ta zama mishi jini a jika ba zai sha wannan ruwan ba ruwan da yake tafki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai malam ba wai ko ruwan duniya ne aka ce na manzan Allah ne wanda aka ga sai da karfin ka ya kare ko balle a ce wannan na lahira ne kuma na manzan Allah ne kuma yana can yana jira a ce mutum ya taho ya hangi manzan Allah a datse shi a ce saboda me a ce yayi bid'a wannan ya ishi bid'a ta zama bala'i Allah ya raba mu da ita duniya da lahira قال رحمه الله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عوض في القيامة قوة النبي أنا تفكي lura da ke ko manzon sallama yana da shi me ya bambanta alhawd da alkawfar malamai suka ce alhawd daban alkawfar daban sai dai suna da alaka da juna mun fahimci wannan da ke ko suna da inda suke haɗuwa da juna mun yi wannan a darussa din mun yi wannan bayani a darussa baya da sai gabata ma ruwan wannan turki da ashaddu bayadu min al-laban ya fi nono tsananin fari wa ahala min al-asal ya fi zuma daɗi wa abariquhu kofi na ruwan na wannan a karka ce wai ko za a ko so kawai yi sunna muddin kai sunna ka huta kawai babu wani tarmatsatsi da za ka yi wurin sha amma mutum ya bida mutum ya mutu akan bida ina ba wani magana wa a bari uhu kofi din da za a ɗiba a sha adadin nujumis sama adadin taurarin da ke sama ne man shariba minu sharbatan haka sharbatan fa'alatan duk wanda ya sha guda lam yazma ba'daha abada ba zai sake jin kishi ba har abada Allah ya sanya mu cikin su qala rahimahullah wa siratu haqqun yajuzuhu al-abrar wa yazillu anhu fujjar qala rahimahullah wa siratu haqqun shi kuma sirati gaskiya ne a cewa ne ya tsallake sirati ya laka tsallaka da mu sirati gaskiya ne yajuzuhu al-abrar bayan Allah na kware za su tsallake shi ya zillu anhum fujar kuma fajirai mutanen da ba na kwarai ba za su rufta ciki domin wata irin gada ce za a gitta ta a doron jahannama sai mutum ya tsallaka sannan kuma zuwa rahama kamar yadda ka san babu yadda zai mutum shiga aljanna sai ya bi ta hanyar mutuwa sai ya mutu ko zaka zai roki Allah ta'ala ya shiga da shi aljanna ne kuma ba tare da mutu ba to sai an tsallake wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatiman maqdiya kuma nunajjil na taqaw wa nadharu zalimin fiya jufiya ko jisiya yake siradi ba karamin al'amari bane za a shanye Siraɗi za a sa Siraɗi idan aka gitta Siraɗi ɗin kuma akwai ƙugiya manya-manyan kugiya da ake kakkafa ƙugiyar kai ka ce irin shaukatu sa'ada wata irin kaya ce irin ƙayar kai da jidin nan irin tsayan nan da ba a samun ta sai a gefen sahara ko a wannan lokacin can an fi samun turin tihama ne za ka ga wata kaya irin ta yake ce an kakkafa ƙugiyoyi masu kaifin gaske ga tsuntsi da saraɗin yake da shi ga tafi ka kuma ƙugiyoyi an riga an kakkafe su sannan kuma zuwa ce a tsallaka mutum da an faɗi jihannama kaga ta yi wuta kenan ta yi baki hasken mutum na imani shine abinda shine fitilarsa ba magana mutum ya ce wai dan hasko min nan kowa hasken da yake da shi shine fitilarsa ka ji mun ne suna cewa rabbana atmim lana nurana ya Allah ka cika mana hasken mu amana kuma tana nan gefe duk wanda ya ci amana amana ta ci tana nan gefe tana jiran duk wanda ya ci ta alkiyama amana ta zance amana ta dukiya amana ta kaza amana ta yan uwa al'amarin lahira ba karamin al'amari ne al'amari ne mai girman gaske to a siratin nan ne fa annabi sallallahu yake cewa a wannan lokaci ba mai magana sai annabawa annabawa ta suke Allahumma sallim sallim wani zai zo ya tsallake kamar walƙiya wanda ka gani ya tsallake sai an je ya shiga aljanna ya ce shi ya ji ana ta maganar sirati waya yaushe zai siratin nan ne ta ya riga tsallake yayi wani kuma zai tsallake ne kaman raƙumi mai gudu fa fa na tsallake wani kamar doki wani kuma da jan ciki inna lillahi wallahi al'amarin ba karamin al'amari ne al'amari ne al'amarin al'amari ne mai girman gaske al'amarin al'amari ne mai girman gaske ana sanin cewa yake ummati ummati al'ummata al'ummata cewa ne ya tsallake sirari to Allah ya san da ya tsallake a duniyan nan ya tsallake kuma a lahira muddin yana musulmi daga sirari gaskiya ne قال رحمه الله ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فعما وعمما فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر شفاعة شفيع قال رحمه الله ويشفع نبينا محمد صلى نبينا صلى الله عليه وسلم كما النبي مؤنب إيران محمد صلى الله عليه وسلم زي تشيتو في من دخل النار cikin duk wanda ya shiga wuta min ummatihi daga cikin al'ummarsa min ahlil kaba'ir cikin waɗanda suka aikata manya-manyan laifuka idan aka ce al-kaba'ir jami ne na al-kabira al-kabira kuma kullu dhanbin lahu haddun fi duniya aw la'ana aw al-wa'i in aka ce kabira shine duk wani zunubi da anan duniya aka ce akwai haddi da aka yanke mai kamar sata haddin yanke hannu kamar zina haddin bulala ko haddin rajin wannan jini kyau kaga wannan akwai haddi ɗaya kenan awil la'ana ko kuma abu iri kaza an tsine ma wanda yi kamar abin nan riba da wanda irbuta ta da wanda aka ba da grantos ɗin da waye duk tsine ne awul wa'id ko kuma abu kaza wanda yi an mai narkon azaba kuma cin dukiyar marayu duk wanda za a ban mai dukiyar maraya ham ham ham ya cinye Allah ta'ala ce innal ladina akuluna amwalil yatama zulman innama ya'kuluna fi butunin nara wa sai duk wannan kabira ce to bayan mutum ya shiga ya sana kuma sai annabi sallama ya cece shi mana min ya fito daga ciki daga ceton manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bayani kan kabira zai zo nan gaba da izinin Allah ta'ala a darussan da ke gaba fa yakhrujuna sai su fita sai su fito bi shafa'ati da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba'da mahtaraqu bayan sun kone wa saru fahaman sun zama gawayi shine faham kullum da ke ku isa za ka tambayi balarabe a maka kazar da aka gasa ya kace mai fahim fahim eh, wacce aka tsora ta akan gauyi kai tsaye kenan ba wannan wacce aka sa cikin injin take juyawa haka ba aga an ɗora ta akan ka ga mutum ya zama gawayi kenan la ilaha illallah muhammama sun tsara sama toka toka san akwai wani kashi da wani nama ne amma an ka murɗa shaka ya zama ya zama gawayi ba zai ci ba dan ya gasuwar tashi ya wuce idan a billah dan ya san zama haka fa yadkhulul jannata bi shafa'ati sai shiga aljanna da ce ta Allah sallallahu ta'ala sallam ana fito da su a wannan sai a watsa su a cikin ma'ul hayat wani ruwa ne a cikin aljanna za a watsa su ciki sai ga kuma a bannan gashin jikin yana tsorowa kamar yadda ka ga irin eh, abin nan din nan irin sharan nan da da ruwa yake ɗebowa a tsawon lokaci idan ruwa ya ɗebo shara ya ɗebo shara ya ya samu kututture ko ya samu wata kamfa ko ya samu duro sai ya jirge ta a wurin can jimawa sai ya ga wasu abin nan wasu tsirrai masu kyawu suna fitowa sun yi alolo haka za ka ga jikin kuma yana fito wa qul yukhrij Allahu al-azim min fadlihi min an-nari ajsadan min al-fahmi tufrahu ala an-nari fil ta tahya bima'ihi fa habbi hamil as-sayl idh ja'a yatfa Allah ya tsare mu wannan ceto ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su na farko mu sani annabi sallallahu yana da ceto guda biyu na musamman wanda yake shi kadai yake da su ban shi ba mu su ceto na farko shine wa zai je ima Allah magana dan a zuwa hisabi kuna jirki ko wannan shine maqamu mahmud ceto na biyu shine dan aljanna ya kama hanyar aljanna ba shi da hurman da zai je ya shiga sai manzo Allah ya zo ya buɗe imam muslim ya kawo hadisin cikin sayin muslim yace ati babal janna zan zo kofar aljanna fa astaftihu sai in nemi da a buɗe mu sai mala'ikan da ke tsaro ya ce waye ce ne muhammad sai ce saboda kai aka umarce ni kan buɗe ma kowa ashe wadancan da aka ɗebe su a babbar riga za a yi ina ga da su Allah ba zan magana ce ko da ka rike na manzan Allah ka saki wancan ko kuma ka rike wancan to ka yaya na manzan Allah dan ba zai yi su haɗu ba to anan sallama sai ya zo ya buɗe waɗannan ba wanda ke da wannan hurumin sai shi ga kare ki din aljannan da komai amma sai manzo ya zo ya buɗe sallallahu ta'ala alaihi wasallama to sai kuma ceto na ahlul kaba'ir wanda suke da laifi suka yi agata laifi anan sallama yana da zai cice su sauran bayi mummune da annabawa duk suna da wannan ceton kashi na uku isa ma ne ce wal sa'irul anbiya'i wal mu'minin haka na sauran annawa da mu'minai wal mala'ika da mala'iku ne kenan uku shafa'at duk su ma suna da ceto to amma ka sani ceton annabawa da ceton mu'minai da ceton mala'iku da ceton kowa ba zai yi fa sai da izinin Allah da Allah ta'ala ya ce wala yashfa'una illa liman irtada ba sa ceto ga kowa sai ga wanda iya da la ilaha illallah wa kuma su din nan min khashiyati saboda tsoron Allah mushfiqun suna rauraba tsoron wanda yake tsoron Allah amma yake da mummunan aiki kuma shi za a cika amma haka kawai mutum babu sidi babu sadada ya mutu akan kafirci wannan Allah ta'ala ba zai sa a cice shi ba kuma ceton nan kamar da ayoyi na alkur'ani suka nuna Allah ta'ala yana cewa qul lillahi shafa'atu jami'a kace ceto baki ɗayan shi na waye na Allah saboda haka idan ka fahimci wannan ka huta shi Allah ɗin shi zai ce wani ceci wani da Allah ta ce manzon da shi kawai inda illa bi izini babu wani wanda zai ceto a gaban Allah sai da izinin Allah shi Allah shi zai ce wani ceci wani kaga wani ya tabbata maka da ce na waye na Allah ne zai ce wani na baka izinin ka ceci wani a zai kenan yanzu babu yadda za a goranta maka a ce in baka bi shi ba ba zai cece ka ba watakila ma sai ga yana cikin wanda za ka ceta al'amarin lahira wai ba al'amari ne fa na da'awa da baki kadai ba al'amari ne na ubangiji subhanahu wataala shi ya sani tashi kai aiki ba abu ne na da'ayat ba inda abu ne na da'awa gaba ɗaya da tun babu wani dan aljanna sai bai hudi yahudawa ta suka yi abu abna'ullahi wa ihibba'u suka ce su ne 'ya'yan Allah su ne masoya Allah قل فلم يؤذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق haka suka ce lai rakunan jannata illa man kana hudan ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama bai hudi nasara suke alkafara suka ce ina lai rakunan jannata illa man kana nasara ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya zama ba nasari shine Allah ta'ala ce wa qalu lai rakunan jannata illa man kana hudan aw nasara ba wai auna nasara ko yahudanci ko kiristanci ba su kiristoci sun ce ba wanda zai shiga aljanna sai bana sai sani su kuma yahuda suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai bai yahudi kenan aqida bai yahudi da musulmi da bana sare duk ba za su shiga aljanna ba a da bana sare da musulmi da bai yahudi duk ba za su shiga aljanna ba sai sai ka rasa ma kiristoci mai ya haɗa su da yahudawa da isra'ila suna ta kankane musu tana ta ɗaɗɗafe musu a wurin isra'ila ba ba ruwansu da kiristoci gaba ɗaya su duk wani wanda ba yahudi ba kawai maganin shi a kawar shi ne kawai kun bai ci wannan da ke ku saboda haka ceto na Allah ne kuma mutum ya nemi muwafaka akwai wanda yake fa a garin nan ya ce da bai yadda da ceto ba kwata-kwata kuma daga baya ya zai shiga karkashin ceton wani ya daga tutar saboda haka malam muwafaka bin addini sannu sannu shi ne kan gaba bin addini sannu sannu shine kan gaba amma dai mu sani ba wanda zai ceto a gaban Allah sai da izinin Allah wa kan bi malakin fi samawat la tukuni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai Allah ya bada izini ga wanda ya ga dama kuma iya dada cita wala tanfa'u al-kafira shafa'atu shafi'in ceton masu ceto bai taba amfana kafiri kafiri kan ceton mai ceto ba zai taba amfana sa ba in ban da abu talib ne ceto na uku ɗanar sallama kaɗai yake da shi shi abu talib saboda irin kariya da ya bai wa manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama ko manzan Allah ya yayyaye musulunta abin bai yiwu ba ya mutu akan addinin gargajiya a ranar alkiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bai ma annabi sallama dama na a canza ma Allah ta'ala annabi sallama zai nemi dama a canza ma Abu Talib matsugunni a cikin gidan wuta shi inda aka mayar da shi yan wuta za su ga cewar ina ma su ne a wurin don wuri wuri ne a mutacce shi kuma yana ganin babu wanda ya kai jin asaba musallan salamatu wa lafiya ta an sa mashi hula ta wuta da takalmin karfe da wuta saboda haka malam musulunci shine musulunci kai musulunci don yana musulunci kawai amma ka ce baban ka limami ne ana ana zuga shi dan malam yake halin malam yana tutsu yana wallahi ba haka bane ko ana zuga ta ai mijinta mijinta malami ne mijinta malami ne ga waɗanda muke mazan su annabawa ne amma kuma za su wuta mata annabi lut da matar annabi nuh Allah mutum ya tashi fa kaga ga waɗannan ceto ne ka sani ceton nan na Allah ne to idan mun fahimci wannan yanzu zaka ce ya Allah ka sanya ni cikin waɗanda manzo zai ceta ko ya rasulullah ka cece ni ya zaka ce ya Allah ka sanya ni cikin waɗanda manzan Allah zai cita saboda ceton na waye na Allah ne ko manzan Allah kai tsaye yana cikin waɗanda za su cita amma ka ce wani zai ceto da sunan shi kai shi shi gifa balle ya kazo ke alkabara ka ce in ba bi ma kuma ba zai jeje gaba wannan gaskiya ne ta karatu wannan shine gaskiya a karatu kawai ba wai yarfa ne ko wani abin nan ba ka faɗa mutum hakikanin abin da yake gaskiya shine duk wanda zai saurare yanzu ga mai gaskiya kawai قال رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان والجنة مأوى أوليائي والنار إقاب لأعدائي وأهل الجنة فيها مخلدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون قال يتي والجنة والنار مخلوقتان إذا الجنة دوتا هلتاني مخلوقتان هلتاني بدابيو لأكد سوء ينزلنا a yanzu haka akwai الجنة كما a yanzu haka يوتا ba wai sai bayan an mutu ne za a halarci aljanna da wuta ba don wasu da suka mai da hankalinsu da goron su sai suka ga kamar abin ya matsi wai sai an mutu ne duka a samu sarari kuma da za a halarci wuta da aljanna uzu billah kafin tuwa sai da kamar gidansa yana son ya yi gyara a can shiyar dole ya ɗebo kayan da ke can ya dawo da shi nan wannan saboda ka aljanna tana na an halice ta dan Allah ta'ala haka ya faɗa yace wasaru ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat uiddat wani fili ne fili ne mawdi mabani ala ma lam yusamma fa'il haka fili ne mawdi haka na fatakun nara lati wa quduha an-nas wal hijara uiddat haka fili ne mawdi wurin ya nuna akwai su kenan an riga an yi tattalin su sai ce makhluqatan halitta ne la tafniyan ko ba sa abinda aljanna ba ta karewa hakan na wuta kuma ba ta karewa dan Allah ta'ala ya ce da aljanna abinda ke ciki ata'an ghayra matfu kyauta ce da ba ta yankewa to kaga dan je ba ta yankewa ya nuna ba ta karewa kenan hakan nan kuma wuta Allah ta'ala ce kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan ghayra hadhihi azab kuma ce khalidina fiha abadan kowace faɗi abadan ga 'yan cikinta mummunai a cikin aljanna khalidin fiha abadan kafirai a cikin wuta khalidina fiha abadan musulmai masu tauhidi a cikin wuta khalidina fiha babu abadan qala rahimahullah fal jannatu ma'awa awliya'i aljanna makoma ce ta waliyansa shi ba shi Allah shi Allah yana da waliyai ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun sunu waliyan Allah yana Allah yana da waliyai ke wannan ita kuma wuta iqabu a a'da'ihi azaba ce ta makiya Allah da duk wanda yake ba walin Allah bane to makiyin Allah ne za ku ji wani yana cewa su ba sa kafartar da kowa amma kuma yana cewa waɗancan makiya manzan Allah ne ai duk makiyin manzan Allah kai tsaye kafiri kai tsaye haka ayar suratul baqara ta tabbatar wa ahlul jannati fiha mukhalladun ya aljanna a cikin ta za su dawwama Allah ta'ala ya ce innal mujrimin lalle fadararru fi azabi jahannama a cikin azabar jahannama khalidun tabbatattu ne a ciki la yafataru anhum ba a taba rage musu ba a taba sauƙaƙa musu wahum fihi mublisun su kuma a cikin su din nan riga an rufe su da azaba a cikin azaban nan an riga an rufe su ta ko ina wa yu'ta bil maut fi surati kabshin amlah wa yufbahu bayna al jannati wan nar thumma yuqal يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت ما لا يتي ويؤتى بالموت سي أزود متوى في صورة كبش أسفة تراه أملح مي أبنى مي قهو فيذبه سي أينكا تأتى متوى بين الجنة والنار سكان الجنة دوتا يا الجنة سجني yan wuta su gani mutuwar an yanka ta ita ma ta mutu ka ga ke tun da mutuwar ta mutu babu wani ruri da dan wuta zai yi kuma ya ce ya mutu wa ya'ti al mutu min kulli makanin ma huwa mayyit thumma yuqal sannan sai a ce ya ahlal jannati khuludun wala maut ya ku yan aljanna to ku dawwama a ciki babu wata mutuwar dan mutuwar ga ta an yanka kenan wa ya ahlan nar hakan ya ku yan wuta khuludun wala maut ko dawwama a ciki kuma ba mutuwa aka kenan za a yi wannan bayan an fitar da waɗanda za a fitar a cikin gidan wuta kenan Allah ta'ala ya sauke zan karanta mana hadisi guda akan haka hadisin Abu Dharr al-Ghifari kenan ko Abu Sa'id al-Khudri Allah ta'ala ya kara mishi yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bil mauti za a zo da mutuwa ka hay'ati kabshin amlah ka asiffa ta rago da yake da kabo fayunadi munadin sai wani mai yekuwa wani mai kira ya kira ahlal janna ya ku yan aljanna fa ibun sai su dago kai wa yanzurun suna kuma zita kallo suna tsaye fa sai ce hal arifin haza. shin kun san wannan fa yaqulun sai su ce na'am hazal al-maut eh, wannan ita ce mutuwa wa kulluhum qad ra'a kuma kowannen su ya ganta duk wannan aljanna ya ga wannan mutuwa kuma yunadi sannan sai ya sake kira ya ahlan na ya ku yan wuta fa yashra'ibun sai su dago kai wa yanzurun suna kallo fa yaqul sai ya ce hal ta'rifuna hadha shin kun san wannan fa yaqulun sai su ce na'am hadha al-maut eh wannan ita ce mutuwar wa kulluhum qad ra'a kuma kowannen su ya ga mutuwar fa yuzbahu sai a yanka ta sai mutuwar ta mutu sun mai kul sai Allah ta'ala ya ce ya ahal aljanna ya ku yan aljanna ko sun mai kul sai mai kiran ya ce ya ku yan aljanna khuludin fala maut ku wama babu wata mutuwa wa ya ahal anna ya ku wuta khuludin fala maut ku da wama babu wata mutuwa amma qara'a sun sai Abu Dhar ya karanta wannan ayar ko sai Annabi sallallahu ya karanta wannan ayar wa anzirhum kuma ka tsoratar da su yau hasra ranar da na sani duk wani wanda ya aikin alkhairi sai yayi da ya sani ina ma ya ƙara ya baka duk wani da imin wani aiki sai yayi da ya sani ina ma bai aikata ba wa anzirhum ka tsoratar da su yawmal hasra ranar da na sani id ubiya al'amru lokacin da an riga an zartar da al'amari shine me an yanka mutuwar wa hum fi ghaflatin alhalin ko su yanzu na suna cikin rudu suna cikin rabkana wa hum la yu'minun kuma ga su ba su yi imani ba wannan hadisi hadisi ne wayar bukhari daga waɗannan yana tsoratar da mu abin da ya shafa alkiyama abin da ya shafa alkiyama ba karamin al'amari bane bayan Allah mutahi tsaye mutum ya kyautata tsakanin shi da ubangiji ya kyautata biyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sa ya zama shine jagoransa abin da ya karanta kada a raba karatu da aiki da shi mutum ya yi karatu a ce to wannan karatu a sai zamanin sahabbai irin wannan karatun kuma ka zo ka ce zaka aikata shi yanzu sai a dinga nuna ka a'a haka fada ake yi a yi mutum karatu kuma a ce wai ba zai aiki da shi ba a ce aiki da shi sai mu nasa kai kama haka ake rayuwa ba. Allah ta'ala ya sanya wannan karatu na mu zama sanadiyar tsira duniya da lahira Allah ta'ala ya sanya wannan karatu ya zama sanadiyar tsira duniya da lahira kuma ya amfana da mu wannan karatu wannan karatu ya sanya amfani ne a gare mu ya gafarta mana ya gafarta mana ya gafarta mana iyayenmu da malamanmu baki daya Allah ta'ala ya ji kansa da gafara ya rahamshe su ne yan uwa da muka kasance tare da su a darussa da waɗanda yake ba su da lafiya duk Allah ta'ala ya gafarta musu wanda suka rasu Allah ta'ala ya taɓa su na gafara wanda kuma suke da rai Allah ta'ala ya ba su lafiya muna tare da dattijo alhaji magaji wanda yake nan shine wurin zamansa kusan shekara ɗaya da ɗoriya kenan bai samu halar saboda jiki Allah ta'ala ya ba shi lafiya kuma alhaji salisu wanda yake shine wanda ya gina masallacin nan ya fitar da filin masallacin ce bari je aiki hajji ya dawo ko za ya dawo ba yi wani abu ya miki har ya kai ga masallacin inda ya kai Allah ta'ala ya saka mai da alkhairi kuma ya rasu Allah ta'ala ya jikin shi da kafa Allah ta'ala ya sanya wannan cikin sarkatul jariya nashi da yake zuwa gare shi kuma jagororin wannan masallaci kama daga limamai da masu karantarwa a ciki da jagorori Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. duk waɗanda suka taimaka har karatun ya zo wannan lokaci da ya zo Allah ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk